This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 13 da 31 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraronmu, mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Bella Galadanci da sauran abokan aiki muke murna watsu muku wannan shiri a wannan dare. To da yake yau Juma'a ce, bayan kun sha labaran duniya za ku kira wayoyinmu ku bayyana ra'ayoyinku kan duk wani batun da kuke ganin na da muhimmanci ga al'umma. Kamar dai kullum lambobin da za ku kira mu ɗin su ne, biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma kafin nan sai an ji wata hira da Salihu garba da lauya Aisha ta ɗankani ta ƙungiyar Network for Justice dangane da yadda Najeriya za ta rage matsalar zaman kashe wando, bangaranci da sauran matsaloli. Amma sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum, barka da sallah ga labaran cikakku. Wani bam da aka dasa a cikin mota ya fashe daura da wani masallaci da wajen wasan yara a birnin Damascus yau Juma'a, a inda akalla mutane biyar suka mutu kuma talatin suka jikkata. Wani harin ya yi kafar ungulu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla a ranar farko tsakanin dakarun gwamnati da masu tawaye domin bukukuwan sallah. masu rajin 'yancin ɗan adam da kafar yada labaran gwamnatin Siriya sun ba da rahoton tashin bom ɗin a unguwar Dafshok a yammacin yau. Ƙungiyar rajin 'yancin bil'adama da ke mara masu adawa baya ta ce har da yara a cikin waɗanda suka mutu da kuma suka raunata a bisa dalilin fashewar wannan bom ɗin. A wani rahoto kuma, Kamfanin dillacin labaran ƙasar Faransa ya ce dakarun gwamnatin Siriya guda goma sha ɗaya ne suka ji rauni a wani harin bom na daban a birnin Dara'a da ke kudancin ƙasar. Waɗannan fashe-fashen bom ɗin sun biyo bayan sassaucin tashin hankali da aka samu a safiyar yau Juma'a. A garin Homs kuwa da ke ganin tashin hankali iri-iri, dakarun gwamnati sun yi ruwan wuta akan aƙalla yankuna guda uku. Har yanzu dai, gwamnati bata ce komai ba dangane da wannan lamari. Jami'ai a yammacin jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce mutane takwas sun riga mu gidan gaskiya a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari ga masu tsaron fitaccen gandun dajin namun daji na tarayya mai suna Beringa National Park. Jami'ai sun ce ƙungiyar mai mai fareko ta kai harin bazata ga jami'an tsaron wannan gandun daji waɗanda ke tafiya tare da wani soja ɗan rikiya jiya Alhamis. masu tsaron gandun dajin guda biyu suka mutu sannan 'yan bindiga guda biyar suka halaka a wannan gamar. biringa park ya yi suna domin wasu nau'ukan birai da yake ɗauke da su waɗanda babu irinsu da yawa a duniya kuma wajen ya kasance filin gama tsakanin sojoji da 'yan bindiga masu tawaye da ke zaune a wannan yanki dajin ya kasance a kusa da bakin iyakar Kongo da uganda A wani hari na daban kuma da aka kai wa wani fitaccen likita daga Congo ya jawo Allah wadai daga duk faɗin duniya. Dr. Dennis mugwege mai ilimin fiɗa kuma shugaban wani ƙaramin asibiti baya gida a lokacin da aka kai harin. Ƙungiyar rajin ta ce watakila an kai mishi hari ne saboda aikin da yake yi na taimakawa dubban mata da yara 'yan Congo waɗanda aka kaiwa hare-hare saboda wariyar jinsi. Kuna sauraron labarin ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai akan wani masallaci ya kashe akalla mutane guda arba'in a ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da aka gani a watannin bara. Jami'ai sun ce ɗan ƙunar bakin waken ya kai harin ne ga wani masallaci da ke mai mana babban birnin Lardin Faryab yau Juma'a. ranar da ta kasance ta farko a bukukuwan babban sallah na wannan shekara da musulmi ke yi. Jami'an wannan yanki sun ce ɗan kunar bakin waken wanda saurayi ne ya kokarin kai hari ne ga wani babban jami'in tsaro wanda ke cikin wannan masallaci a lokacin sallar idi harin bai kashe mutumin ba amma masu tsaron shi wato masu tsaron shi guda ashirin ne suka riga mu gidan gaskiya kuma a ciki har da yara guda biyar har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan lamari amma jami'ai na nuni da ƙungiyar Taliban. Mataimakin gwamnan lardin Faryab Abdul Sattar Baris ya gaya masu neman labarai cewa watakila harin ramuwa ce ta kashe wani shugaban Taliban ɗin da aka yi a wata aron gama tsakanin 'yan ƙungiyar da jami'an tsaro a farkon wannan wata. Shugaban Afghanistan Ahmed Karzai ya yi Allah wadai da babban murya yana mai cewa duk waɗanda suka kai wannan hari makiya addinin musulunci ne kuma makiya mutuncin bil'adama ne. a wani bayani da ya bayar a baya bayan nan mr karzai ya kiran ga 'yan taliban ɗin da su ajiye makamansu domin rungumar zaman lafiya Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka sani dai, Najeriya na fama da matsaloli iri-iri. Kan haka ne Malam Salihu Garba ya tambayi lauya Aishatu Ɗanƙani ta ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Network for Justice, wadda ta kawo ziyara a nan sashen Hausa muryar Amurka, inda ya tambaye ta yadda za a magance irin waɗannan matsalolin, musamman ma na rashin ayyukan yi da ɓangaranci da durƙushewar tattalin arziki, inda ta ce. kamar dai yadda muka yi bayani wato abin da muka fahimta wanda kuma kowa ya sani shine tushen ba a ɗora shi akan tafarkin gaskiya ba wannan tushen tushen wato gwamnati da kuma yadda tafiyar mu take a Najeriya gwamnatin kasar gwamnatin kasar tushenta ba kafa ta kan gaskiya ba kan gaskiya ba me yake nufi da wannan wato gaba ɗaya idan ka duba a ɗauko tushen ci gaba ba me shine rashin tushen ci gaba wato gwamnatin da ba ta da legitimacy ba ta da ba dora ta aka yi ba dama tun farko ba dora ta kan ba halattacciya ba ce eh sannan kuma mutanen da suka suka hau kan nan ba ba mutanen da suka cancanta bane akwai wanda ba za ka sa shi mai unguwa ba ko ƙasa da haka ya tafi house of assembly yana representin mutane ya tafi senate yana representin mutane shugabannin gaba ɗaya babu zuciya mai kyau ba adalci wato in ba overhaul abin da makanikai suke cewa overhaul <laughs> aka yi wa ƙasa gaba ɗaya ba to wannan yana sabon yara wannan ina ɗaya daga cikin lalacewar da ƙasar ta riga ta zama ta bakin wani mai waka da ice najeriya ta zama kata-kata kuma banda tashi ɗin ya zamana cewa sun kalli gaskiya in the true sense of gaskiya ɗin saboda idan ya zama na cewa magana kan banci ko magana mutane kawai za a ɗauka a shata i zama da cewa da ita ake tafiya da tafarkin tunanin yadda za a rayu to wannan matsala ce misali a mutum miliyan 180 na najeriya miliyan 160 na tabbatar maka ba su cuɗanya da juna wannan ya tafi garin wannan wancan ya tafi garin wannan ba saka muna zaune da iyan abubuwan da wa'annan sokar shugabannin suka gaya mana da labaran su muke tafiya shi ordinary mutumin da yake yanzu kudu yana da wani labari wanda ba na daidai ba ga mutumin da yake arewa haka shi ma mutumin da yake arewa yana da nashi tunanin da hira kan bancin nan da aka faɗa gaba da mutumin kudu saboda haka to ta irin wannan zai shafi ci gaban kasuwanci saboda abin da sa zai shafa eh. saboda ya zama da cewa shugabannin sun samu yanda suke so sun raba kawunan mu sun hana mu yin wannan network inda nake muke magana a kai na cewa mu haɗa kai ƙungiyoyi mu rinka checkmating abin da mutanen shugabannin mu suke yi kuma ba wani a duniya da zaka ba wa shugabanci ka ce in gwaji ka kai sai yadda kai zai yi ko a gidanka ne wani in ka faɗa abu matar ka yadda cewa bai yiwu ba wannan ko ɗanka ya kawo shawara amma ya zamana a ƙasar da take da mutane gaba ɗaya abin na al'umma miliyoyi sai yadda ka ga dama kake yi kuma ba wanda ya isa ice i ko a'a ba haka ba ne ko kuma ya ce a'a bai yadda da kaza ba to wannan ne abin da zai kau kuma shi dan adam abin da ya gada ya zama na cewa babu wani bature ko baki ko wani musulmi ko wani ba wai adalci aka tasar da shi yake zama cewa an yi in building a jikin sa ba abu ne wanda dama system zai koya mutane cewa to ga yadda ya tafarkin za a bi kuma a tilasa maka akan wannan system din bari mu koma kan sha'anin bankuna a Najeriya ah, an faɗa mana cewa akwai microfinance bank an kafa su ne don kananan hukumomi don kananan 'yan kasuwa don talaka dai ya samu jari ya yi aiki a manyan bankuna kuma suna nan domin manyan 'yan kasuwa don haka su kananan bankunan ba sa ma neman jingina menene gaske wannan abun hmm. ina muka kwana da wannan magana kila ta bayar a takarda ko kuma ta bayar a hakika a hannun mutanen da ta bawa hmm. amma in kana maganar al'umma da mutane da talakawa a ido ba wai a labari ba kowa ya san halin da suke ciki babu karya gwamnan central bank din ya sani garinmu daya su shugabannin sun sani kowa ya sani majority of mutane suna cikin wahala suna cikin halin kakana kayi in gwamnati ma ta bada abu baya isowa ga inda suke hanyoyin da aka bi da za su iya samu ba hanyar da za su iya bi su samun ba ne saboda ba zai yi su samun ba me ya hana wannan me ya haddasa irin wannan to a ƙasa da ta yadda da justice ta yadda da equity mm. ta yadda da baki da fari ɗaya ne mm. a ƙasar yanzu america an waye gari shugaban su baki to ƙasar da aka zo aka shi ƙasar tattalin arzikin ƙasar ma an ka duba aka ganin cewa ya karkata banda kamar yadda shi eh, eh, malami kuɗi ya faɗa yace ai daga sama hannunsu ya fi tsawo manyan su suke tarewa baya kaiwa ƙasa a manyan ma kuma a tarashin tura ƙasa ita ƙasar sai ta rabu kashi gata nan kashi kashi akwai inda dama wahalar ma ta fi yawa rashin talaucin ya fi yawa rashin adalcin ya fi yawa ko da akwai inda gwamnatin inda aka samu tsirari to a wani bangare ne mm. tunda shi shi arzikin kasar ba equitably ake raba shi ba haka yake tafiya wani wurin sai ka ga sun samu da yawa wani wurin kuma basu ma san labari ana yi ba saboda haka ba za mu haɗa mu da su ba tunda gwamnatin kamar yadda muka ce babu maganar mutane a gabanta ba maganar tattalin arziki indices din me na development wanda ake kalla ko yaushe a cikin su babu wanda gwamnatin take kalla tsaya dukiya abin nema ce sun kuɗi abin To idan aka jima kaɗan, za ku kira mu a waya ku bayyana ra'ayoyinku game da duk wani al'abarin da kuke gani zai amfani jama'a. Amma kafin nan, mu ɗan sha wannan. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Ga komai ra'ayi daga Kaduna garin gwamna, wake kan layi? Muhammadu Sani Uwaitu Shika. turakin shika kuma daga karamar hukumar giwa jihar kaduna to muna jin ka saraki ra'ayina a wannan lokaci ne ina yin kira ga gwamnonin arewa yi kokari su fuskantar da tunaninsu ga ayyukan gona mm. yadda nigeria ke tafiya da yadda ake nuna mana bambanci gudun rabon kasan arzikin ƙasa mu ma muna tunanin in muka dogara daga aikin gona muka yi abin da ya kamata kasar mu za ta samu abin da arewa za ta samu madogara to da haka gwamnoninmu su rika yin shugabanci da adalci da focus din su ya koma aikin gona muna da ƙasa muna da abin da ya kamata amma sun banzatar da shi sun zura ido shi yasa ake mana wulakanci wannan wulakanci ya ishe mu ya kamata a ce sun samu matsaya gaba ɗayan su a samu abin da mutane za su tsaya da kafafuwansu To mun gode sosai da wannan shawara taka mai muhimmanci. Bari mu kaɗa Adama daga Kaduna. Wake kan layi a Adamawa? Ibrahim Kalbe ne daga Mincika Local Gama Adamawa State. To muna jin ka takwarana. Na ce takwara mu a Adamawa nan gaskiya mu muna son hakon nan ya ji tsoron Allah. Mm. abun da ya sa daya kaga ya hana mashuna na biyu sallan asuba ba ma samu ya dace ya za a yi a roki Allah a samu zaman lafiya ba ka ganin dace ba don haka mu ya ji tsoron Allah ya bar mu dinga fita asuba mu yi sallah ba ka ganin an an wato an takaita amfani da mashuna ne saboda tsaron lafiyanku ku to na ce ba mai takwara mm. fi layi da mashina ake kai hari ne yanzu hakan ma ana kashe mutane da mashina ake yi ne E, to mashina na sauƙaƙa hari daga bayanan da kai shaji a labarai to gashi da keken yanzu ma ba suna yi ba lalle kan to to Allah ya taimaka Allah ya kawo mana zaman lafiya ta kwarana bari mu kada zaria mun gode sosai wake kan layi a zaria to muna jin ka. Ka ƙara murya, ka ɗaga murya malam. Yawa barka da da Allah ka ɗan ƙara murya mun san na'urar ku na da matsala saboda eh, taɓa su da kai amma dai ka ɗan ƙara murya da Allah. To da alamar dai layinka Eh, bai abin da na da tangarɗa bari mu je mu taraba wake kan layi a taraba Aminu Yahuza da kamar hukumar da jihar Taraba. To muna jin kamalan Yahuza. ra'ayi ra'ayina ana kira da gwamnatin tarayya don Allah don annabi taimaka da sake alhamza al-Mustapha. Shugabannin gaskiya musu muna adalci ba. Wannan dan taliki an zalunce shi zalunci kuma ba na kaɗan ba wallahi. gaskiya ya kamata gwamnati sa ku sa baki yan jarida sai Allah ya taimaka ka ci wannan bawan Allah ba shi kadai bane wanda ke da Najeriya assalamu alaikum ni ya ni ne huza da kamar kuma da To Malam Yahuza mun gode da wannan kira da kai bari mu kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga duk wani mai wato shawara ko koke ko bayani yau wato bari mu je mu yobe wake yobe to da alamar dai layin yobe ya katse to kamar yadda muka ce yau ƙofa buɗe take Yau to bari mu koma kaduna wake kan layi a kaduna Malam Ibrahim ka almasi ne ma barka da dare. Barka da warhaka barka da sallah. To alhamdulillah kana tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha na jihar Kaduna. Lallai. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo. Haka. To kafin fara cewa komai zan mika ta'aziyya ta ga babban malamin mu wanda ya rasu a nan jihar Adamagaran da ke jamhuriyar Nijar. Mm. Allah ya ci kanshi Allah ya gafarta masa. Amu. To ni abubuwan da yake damuna yau ke so amma yadda abin da ke damuna ya Ibrahim ta almasi. idan muka duba ma ga ita rayuwar yara hmm. dole ne a ci an dan tabo rayuwar yara ko kuma a ci an yi musu abubuwan da ya dace amma gwamnatocinmu na arewacin najeriya suna kirari ko da yaushe suna cewa suna ba da magani kyauta a asibitocin na yara wanda suke kuma kaga alhali idan an je an bincika za a gaba haka ba ne to ina so in shawarci mu ya kamata idan har da gaske za su kawo kiwon lafiya a kawo ƙarshen wasu ciwuka na yara a najeriya talakar arewacin Najeriya to a dake da kayan magunguna asibitoci ba a kasa cewa ana ba da magani kyauta kuma alhali ba gaskiya ba ne. Allah ya sa sun ji Musa Garo wannan shawara ce mai muhimmanci sosai sosai sosai wallahi. Mun gode sosai bari mu kaɗa Lagos. To da alamar dai layin Lagos ma ya katse. To kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga duk wani mai wata shawara to bari mu je mu yobe ra'ayina shine salisu muna jin ka na yobe eh, eh, salisu honorable ni ne honorable salisu idu gosulo daga bursari local government muna jin ka malam salisu eh ra'ayina shine gaskiya abin da halin da ake ciki a yobe gona bura-bura ya taimaka ya janye mana wannan hawa mashin a yobe domin muna bukatar wallahi wallahi tallahi tsakanin da eh alhamdulillah so mun gode sosai da wannan ah, ah, shawara ka ko koke naka bari mu je mu fatuskum wake kan layi a fatuskum wa alaikum salam barau to malam gambarau barau ina so na miƙa wa ɗan uwana musulman duniya kaɗan ɗaga murya kaɗan ɗaga murya Malam Barau. Ina so na mika ‘yan uwana na musulman duniya na murnar ta wannan sallar da muka yi. Mhm. Sannan kuma da Allah don annabi shugabanni wa talakawa adalci saboda an shiga wani halin da talauci ya yi kunci mutane suna cikin ha'ula'i don haka shugabanni don Allah don annabi tausaya wa talakawa shi zai fitar mu daga cikin duk halayen da muke ciki. Allah Ubangiji ya sa muku tausayin mu talakawa sannan talakawa mu ma dan Allah mu gyara halayen mu mu guji hasada yashi da mugunta duk shi yake cutar mu Allah yake ba mu shugabanni dan haka mu kyautata shugabannin mu kyautata Allah Ubangiji ya gyara zuciyoyin mu gaba ɗaya a mu sunana Gambo Barau Fatasku daga jihar Yobe To, mun gode Haji Gambo da sauran duk waɗanda suka ba da gudunmawa ga wannan maudu'in mun gode sai kuma nan gaba. To, akwai wani akan layi ne? To, mun gode sai kuma wani jukan. To jama'a kamar yadda muka ce mun gode muku da wato gudumawar da kuka bayar game da wannan wato fili na kofa buɗe da kuka ba da ra'ayoyinku sai kuma nan gaba idan Allah ya kai mu da za ku gabatar da shawarwari da shirye da wato koke-koke idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wani bam mai girma ya tarwatse a unguwar Akhafiye da ke birnin Beirut a lokacin da mutane ke hada-hadar aiki ran 19 ga watan Oktoba kuma harin ya yi sanadiyar ran wani babban jami'in tsaro mai suna Brigadier General Wissam Alhassan da na wasu mutane guda bakwai kuma bom ɗin ya raunata mutane akalla guda tamanin. Brigadier General wussam Alhassan ke shugabantar ofishin nazarin bayanan sirri na Lebanon mai suna Aljadid. Ya jagoranci wani binciken tattago wani shirin harin bom har hakan ya kai ga tsarewan ɗan siyasar Lebanon mai goyon bayan gwamnatin Siriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi Allah wadai da murya mai ƙarfi kuma ta yi kiran wannan abu da ya faru a biyar a matsayin ta'addanci sannan ta yi alwashin ba da taimako daga Amurka domin bincikar wanda yake da alhakin wannan hari. ta ce kisan Brigadier General wasam Alhassan wanda ya kasance mai karfi wajen tsaron Lebanon da mutanenta al'amari ne mai muni wanda ke nuna cewa akwai waɗanda ke ƙoƙarin kawo tangarɗa ga zaman lafiya a ƙasar ta Lebanon. Dole ne Lebanon ta rufe littafin tarihin abubuwan da ta yi a da sannan ta kawo ƙarshen rashin kula da kisa domin dalilan irin na siyasa da sauran tashin hankali masu alaƙa da siyasar ƙasar. Amurka ta yi kiran dukkan sassa da su yi rangwame kuma su girmama tsaron Lebanon da zaman lafiyarta. Yakin siro kuwa wanda ya kashe kusan mutane dubu a watanni goma sha da suka wuce ya harzuka dakarun sa kai 'yan ɗari sunni kuma sun nuna ƙi ga shi shugaba Assad wanda ya kasance ɗan ɗarikar Alawait da ke alaƙa da Shi'a. Ƙungiyoyin addini a Lebanon sun rabu tsakanin masu goyon Assad da masu goyon bayan 'yan tawaye waɗanda suke ƙoƙarin tumɓuke shi. ya Clinton ta roƙi shugabannin siyasa a Lebanon da su haɗa kai don aiki tare da zai tabbatar da zaman lafiya da kuma kama waɗanda suka kai wannan hari domin gurfanar da su. Amurka dai za ta ci gaba da goyon bayan 'yancin kai, yauci da zaman lafiya a Lebanon kuma za ta ci gaba da aiki da takwarunta domin ci gaban zaman lafiya da tsaro a Lebanon. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To jama'a kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. kusan haku ji. Alluran nan kuma tana da fa'ida, ba ta illa kunji ko ba ta cuta ko kaɗan, ba ta cutar ba kuwa. Iyaye ku tsaya ku ji. na kira tana faɗakar da ku. Allurar kuma shankin na ai, allurar polio. Mata da illa ko kaɗan. Iyaye kuma sai ku ji. Ku bada da haɗin kai daɗa, domin gwamnati na kira. allura kuma ba ta cutar ba kuwa babu illa ko kaɗan tana kuma taimako wajen tsare cutar kuma shan inna ainihi yaro kuma irayu cikin lafiya ya yi kuma ya samu kuzari kuwa Wannan haka yake ɗan maraya yanzu kuma ga Bello Galadanci ya dawo da labaran duniya amma a takaice wannan karan. Toka almasi wani bam da aka dasa a cikin mota ya fashe daura da wani masallaci da wajen wasan yara a birnin Damascus yau Juma'a a inda ya kashe akalla mutane guda biyar kuma talatin suka samu rauni. wannan harin ya yi kafar ungulu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla a ranar farko tsakanin dakarun gwamnati da masu tawaye domin bukukuwan sallah kana wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallaci ya kashe akalla mutane guda arba'in a ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da aka gani a watannin bara a ƙarshe kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar amurka mitt romney ya yi kiran manya-manyan sauye-sauye domin gyara tattalin arzikin ƙasar masu yi mishi hidima sun kwatanta wannan kira a matsayin muhawarar shi ta ƙarshe da yake jawabi a jihar Iowa mai matukar muhimmancin siyasa, Mr. Romney ya soki abokin hamayar shi shugaba Barack Obama yana mai cewa babu wata shawara da shugaban zai bayar a wato ya bayar a muhawarorinsu guda uku da suka yi wadata shawo kan wannan kalubale da muke fuskanta a wannan lokaci. gwamnatin amurka ta ce tattalin arzikinta ya karu da kashi biyu cikin ɗari tsakanin watan yuli zuwa satumba kiyasin da ya zarta hasashen ƙwararru a ilimin tattalin arziki sannan kuma ta ce ƙara kashe kuɗi da mutane suke yi shine ya ƙunshi kashi saba'in cikin ɗari na tattalin arzikin ƙasar tattalin da ya fi na kowace ƙasa girma a duniya. To da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin muna yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da Julie Discretion da ta mana sauti da ma injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku ta lafiya sai gobe. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a